بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة الحسنى للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وصل اللهم وسلم وبارك وأنم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا مسلمين نعم يرقون الله سبحانه وتعالى wa من كاوى ya من الخير gafarta mana kurakuranmu da zunubanmu da takaita mu ya kara mana imani da himma da ikhlasi da kuma rufa mana asiri duk inda muka shiga muka fito duniya da lahira kuma inda muke roƙon Allah subhanahu ta'ala da ya azurta mu da kyakkyawan ƙarshe idan ajalin mu ya zo innahu waliyu zalika wal qadiru alai muna ƙara jaddada godiyar mu ga Allah subhanahu ta'ala da ya sake hada mu a wannan majalisi na mai albarka yau a laraba ɗaya daga cikin kwanaki da muke karanta wannan littafi na alaƙa'idu shi'a al'imamiyya al'ismai ashariya littafin da yake fayyace mana aƙidun shi'a masu bin limamai goma sha biyu ɗin nan yau muna laraba a uku daidai ga watan muharram na shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da talatin da takwas bayan hijiran manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wanda ta yi daidai da biyar ga watan goma na shekara ta dubu biyu da goma sha shida miladiya idan yan ba su manta ba a makon da ya wuce mun yi bayanin taƙiyya eh, ne ne taƙiyya kuma wane gudunmawa ta ke bayarwa mun yi su mun zo ne a inda mawallafin wannan littafin ya kawo musu wani raddi haka ne ya ce laƙad kana al-ikhtilaful kathiru fi akhbari shiyuhi shi'ati min asbabi tarki kathirin min shi'ati litashayyu wato irin yawan saɓani da karo da tukka da warwara da ake yawan samu a maganganun shaihunan shi'a da labarun da suke bayarwa yana daga cikin sabuba masu ɗimbin yawa da suka sa mafiya yawancin 'yan shi'a suka bar shi'a saboda duk labarin da ya karo da hankali za ka samu zuciya baya natsuwa a kansa bal malam kai yace bugu da ƙari ma wa hatta min shuyukhihi hatta wasu daga cikin shaihunan shi amma wannan irin tukka da warwara ta sa yawancinsu sun bar shi'a kama a tarafa bi zalika kamar yadda wani shaifinsu hujjansu da suke ji da shi ginshikinsu ya tabbatar da haka mai suna a tsosi shehinsu mai suna tsosi ya tabbatar da haka a zamaninsa to fa kaifa bi zamanin al'ad ina ga wannan zamanin namu na yanzu yace walaqad ta'allama hujjatuhum a tusi wannan babban shaihinsu wanda suke kira la, wato abun yana ba shi zafi kwarai da gaske irin waɗannan saɓani da maganganun shaihunansu da tukka da warwaransu da irin maganganunsu da ke karo da juna abun yana ƙona masa rai abun yana masa zafi kwarai da gaske irin halin da maganganunsu suka shiga na tukka da warwara Minal al kullum maganganunsu za ka samu a cike suke da saɓani wata bayu da saɓani da juna wal da warware juna wata bat da kuma karo da kishiyantan juna eh, sai wanda magana ya faɗi kishiyanta ya faɗi kishiyanta hatta la tafi yattafiqu khabarun wato sai da abun ya kai matsayin da baka taɓa samun labari guda ɗaya da za su faɗa illa wa bi iza'ihi ma ya zado face sai ka samu wato akwai maganganu da da suke warware wannan magana wala yaslamu hadithun sai da abun ya kai matsayin da babu magana ko hadisin su guda ɗaya da za a karanta maka illa wa fi muqabilihi ma yunafilu sai ka samu opposite side din maganganu da yawa hadisai da yawa da suke warware wannan din hatta ja'ala mukhalifuna zalik har masu saba mana sai masu saba shi'a yawa yace har makiyan mu masu saba mana ma suka samu daman wato riko da irin waɗannan min a'azami tuhum suna riko da suna kafa hujja da wannan tukka da warwaran namu wajen sukan aƙidanmu da mazhabarmu ya ce da shi suke rusa mazhabarmu kullum malam malamin ba sa tsaya a magana ɗaya in an faɗi wannan magana guda ɗaya in ka da ita to kana duba ɗansu littattafai haika samu maganganu wajen goma da suka rusa wancan magana in an sun kama ka wani hadisi ka natsu da shi kan shiga wasu hadisan sai ka samu ashirin masu tunkuɗe wancan ɗin yake ba za ka taɓa samun su a rayuwarsu sai daidaito maganganunsu da ra'ayinsu ya zo ɗaya akan abu ɗaya ba ba ka taɓa samu wannan abu shine ke kona wa hujjan malamin su din na mai suna lahi tusi. yana daga cikin abin da yake cin masa tuwa a kwarya yace wannan al'amari ya sallami da yawa daga yan shi'a daga mazhabar shi'a hatta waɗansu shehunansu su ma gaba ɗaya abin ma ya kore su daga ma shi'ancin ina fata an gane ko ku duba wannan magana a tahzibul ahkam malamin ya faɗa mujallabi na ɗaya shafi na tara wakazalika kazalika hakan nan kuma ishtaka aidan shaykhuhumul faidul kashani akwai wani babban shaykhinsu mai suna shaykhul kashani shi ma ishtaka ya koka matuƙa min ikhtilafi ta'ifatihi wajen yawan saɓani na ‘yan wato ɗan ƙungiyarsu na shi'a faƙala sai ya ce tarahum yakhtalifuna fil mas'alati sai ka same su a mas'ala guda ɗaya tak ka samu a yi ta saɓani al wahida mas'ala guda ɗaya sai ka samu yakhtalifuna ala 20 qawlan sai ta samu a matsala ɗaya sun yi saɓani maganganu daban-daban har ishirin wanda ya ce kaza wanda ya ce a'a kaza wanda ya ce kaza wanda ya ce sai ka samu maganganu daban-daban daban-daban masu saba juna in ka zauna kana kirga sai ka samu maganganu wajen ashirin akan matsala ɗaya wani sa'i au talatina wani sa'i ka ga maganganu talatin akan ɗan matsala guda ɗaya haka kawai kowa na daban au yazidu kai wani sa'i sama da talatin din ballau shi itu yake kai da da ba zan buga kirji a kulu in ce lam tabka mas'alatul far'iyyatun babu wata mas'ala ta fiqhu in dai a wajen shi'a ne wanda lam yakhtalifu fiha wanda ba su yi sabani akan ta ba babu aw fi ba'di mu'allaqati mu'allaqatiha ko mu'allaqati ko ko ka samu wadansu wato abinda suka shafi hukunce hukuncen su ba ce ka samu kowanne akwai sabani ka ji kanka ya an gara ka tunaninka ya kaɗu an dabaibaita ka an rikita ka an imauta ka ka rasa me za ka kama ya ce daga ƙarshe waɗansu suka ga abin da ya fi kawai su sallami mazhabar kawai su huta su je inda za a karanta musu abu ɗaya su natsu da shi ku duba maganan nan a cikin littafin su alkafi kitabul kafi footnote na uku can kasa kenan ko mujalladi na nawa na ɗaya shafi na nawa goma sha shida a ƙarƙashin al-muqaddamatul ula a littafin fitan bihi ala tariki ma'arifatil ulumi duniya wajen fadakarwa ta hanyar sanin hanyoyin ilmukan addini a ƙarƙashin wannan za ka samu mun ji wannan da kyau salisan abu na uku game da aƙidansu na taƙiyanci ƙala shuyukuhu kama ƙaddama, kamar yadda muka sani can inda muka wuce shekunansu sun tabbatar bi ismati a immatin cewa limamansu ma'asumai ne ko ba sa kuskure ba sa zunubi cewa wa annahum la sauna ba sa mantuwa wala hauna ba sa rafkannuwa wala yuqti'una ba sa kuskure kuma ba sa sha'afa ma'a kutuba kutubahumul mu'tamada duk da cewa manya-manyan littattafansu da suke takama da su da suke dogaro da su hafizan ma yukhalifu zalika sun ruwaito abin da ya saba wa haka waɗansu littan sun nuna shehunansu limamansu na mantuwa suna kuskure suna sha'afa suna abinna suna eh, suna rafkana da abin da wani su na shi'a yace fa qala shuyukhuhum hina izin yace a lokacin da aka tuhume su da kurakuran kunce limamai ba sa kuskure to ga wani ya kuskure anan. nan kun ce limamai ba sa mantuwa to ga su sai mantuwa a nan wani wani ya mantuwa kun ce ba sa sha'afa to ga wani ya sha'afa sai suka ce wanda kuka ga ya yi mantuwa ba wai mantuwa bane tafiya ce ya yi. wanda kuke gani ya yi kuskure ba kuskure bane ya yi. wanda kuke gani ya sha'afan ba sha'afa ba ce taqiya dama taqiyan nan sun rike ta zama masu mai way out wai a in ka matsa su ka su ta ce bisa tafiya ya faɗa ka ce shan giya yana da kyau kai wannan ya ce bai da kyau nawa za mu ɗauka ya ce eh tana da kyau ɗin amma wancan da ya ce ba ta da kyau a matsayin taƙiya ya faɗa maybe yana cikin wani yanayi ne da ba zai iya cewa tana da kyau ɗin ya ce ba ta da kyau duk yadda ka bullo musu sai su sai su kawo taƙiya ta zamanto garkuwa aka maka kallahu a matsayinka na babban shehi ka ce kaza bayi da kyau ga shi ma wancan a matsayin shi na babban shehi ya ce wannan abun yana da kyau to ya ce na aka maka Allahu za mu ɗauka. sai ya ce wancan da bayi da kyau din haka ne wancan da ya ce yana da kyau din ya faɗa ne a matsayin taƙiya maybe ya samu kanshi a wani yanayi ne na condition ba zai iya cewa ba shi da kyau ba sai yace yana da kyau so da magana wanda yace yana da kyau da wanda yace bai da kyau duka babu ne, ɗaya ne ya faɗa daidai ɗaya kuma ya faɗa a bisa ƙiyanci eh to kusan ɗaya ne domin ai san suka ce ka ɓoye abin da ke zuciyarka ko ɗan shi'a zai wannan amma ilmul baɗin da ilmul ilmul baɗin kasan na shegunai ne ai eh na amawa su ne na zahiri eh su wancan ilmul baɗin da ilmun na manya ne yawa ina fata an gane in kaga mutu yana kwankwada giya a zahiri kai giya kake gani ko a zahiri kai amma shi a baɗini nono ne kuma da za ka zo ka zauna da shi ya maka bayanin za ka gane tabbas akarama kallahu nono yake sha <laughs> wato kai abinda idonka ke nuna maka giya ne amma iliminka da kwakwalwanka da matsayinka bai kai matsayi da lebur ɗin da zai gane cewa nono ba ne sai ka zo an maka sharhi ba ba haka ba inda suka ciro wannan ilmul badin din fa shine kissan annabi eh, musa da annabi khidir hatta sufiya inda suka samo iliminsu na baɗini za a zo littattafansu su ma a karanta iliminsu na baɗini a ce shehi yana da wani ilimi keɓantacce wannan na shehunai ne na kutubai ne su kuma amawa muridai su lebun nasu bai kai haka ɗin ba yanzu misali idan ka ɗauki kwale-kwalen da annabi khidir yahuda ɗin nan an karanta a suratul kahfi ana cikin teku ya fasa ko a zahiri menene barna ce mutane na cikin teku ka fasa jirgin su bi ma'ana za ka halaka su a zahiri ba barna ba ne amma annabi musa da ya zauna da annabi khidir ya bayyana masa menene barna ne ko gyara ne domin ya ce a can akwai wani mugun sarki duk jirgin ruwa mai kyau in ya zo yana yana kwace wa talakawa shi yasa ya ɗan mai lahani domin in sarkin ya gan shi da lahani ba zai karba ba da Allah shi a kallon annabi Musa a zahiri yadda ya kalli abun har ya challenge nashi ya kasa haƙurin da ya alƙawari ba zai sake tambaya ba da Allah ba a zahiri shi ba ya yi fada akan ayi ɓarna ba ne to amma da ya zo ya bayyana masa sirrin har ya ga ashe gyara ne bai haɗu da wani saurayi matashi dan yaro haka kafin ya balaka ya kashe shi ba suke ta za a ka kashe rai nafsan zakiyatan kuma bi gairi nafsin kuma ka kashe innocent life innocent abin nan mutum ba tare da kuma ya kashe wani ba da kamar ya kashe wani ne ya ce an yi mai annafsu bin nafsu su ta za a ka kashe yaro matashi da Allah kashe rai ba barna ba ne kuma annabi zai iya ganin barna ya yi shuru su yi annabi musa ai ya kasa hakuri ya yi magana ko amma da ya zo ya zaunar da shi annabi khidir ya ce wannan yaron da ya girma ya balaga zai riddar da iyayen shi domin iyayen shi salihai ne mutanen kirki ne na Allah da ya girma ya balaga zai riddar da su su koma musulkai ashe tafiyan shi bai zama alheri ba kaga da aka bayyana maka ayya yadda, to katanga da ya samu za ta faɗi za ta faɗi ta rushe bayan mutanen garin sun ƙi su karɓi bakoncinsu sun ƙi su ba su abinci sun ƙi su accommodating nasu kuma ya ga wata ganuwa za ta faɗi ya yi magana yake gaskiya da mutane suka mana rashin mutunci suka ki su bamu masauki a matsayinmu na baki ko mu musu aiki kyauta ya kamata a karɓi wani abu yace ban ce karka sake tambaya ba yace to shikenan yace yanzu hakuri ya kure ni ma na yadda ka mun uzuri a sallame ni kawai amma can da yace ai ga sirrin katangan nan a ƙarƙashi akwai mai dukiyan maraya na wani mutum salihi da ya mutu ya bar ƴaƴansa ƙanana, nan ya tona ya binne inda katangar inda katangar ta faɗi da dukiyarsu za ta bayyana kuma a wawushe ta a cinye tun kafin su girma amma ya ce zalika shi ya dangana ya ce wannan shi ne abin da Allah ya sanar da ma fa'altuhu an amri ya ce ban yi wannan bisa raɗin kaina ba umarni ne nawa to waɗannan ayoyin karka rage karka ƙara duk wani mai ilmul ba'in da zahir. kaga a wannan tafiyan annabi Musa da Khidir shi annabi Musa yana tafiya akan ilmu zahir ne ko shi kuma annabi Khidir yana tafiya ilmul batin to shine kawai shegunai ma malan suka fito suka naɗa kansu su ma sai suka raba ilimi gida biyu akwai ilimi na baɗini na manya shine nasu akwai ilimi na zahiri shine na yaku bayi ayyuhan nasu ina fata an gane ko to shi ma idan yana yin wata barnan ka zo ka tambaye shi aka maka ya kace abu ne ke ka bari kai dai a zahiri dai kana gani barna ne in ka zo aka zauna da kai zaka gano fa shehi tsab ne kawai to ta inda suka samu suka yi fai duma duma duma duma ina da su ina da wani gonan uku ko hudu ma haka na farko yana kaza na farko yana kaza na farko yana kaza na na hudun ina ji yana magana akan ilmul ba'in wal kawai akan kissa annabi khidir ne aka yi bolon to ta nan ne duk wanda zai labe din sai ya abin nan kawai yace he yace matsayinka da ƙwaƙwalwanka da level ɗinka na kutsawa cikin fadama da kogin ilimi bai kai kai ka gano abinda wannan yake cewa maslaha ce ba barna ba ce ina fata an gane Allah ubangiji ya rufa mana asiri ta yace faqala shuyukhuhum hina idhin bittaqiyya malaman su sai suka ga kawai alternative mafita idan ka ritsa su idan aka samu tufka da warwara a zancen su maganganun su ko aka samu karo ko shehunansu aka ce ai kun ce ba sa mantuwa to gashi ya manta anan kun ce ba sa kuskure to gashi ya kuskure a nan kun ce ba ya sha'afa gashi ya sha'afa a nan to ya ce nan duka hai su kullo su ce ai taƙiyya wanda ya sha'afa nan ba sha'afa ba ne taƙiyya ya nuna kawai wanda ya manta nan ba mantuwa ba ne taƙiyya ya nuna wanda kuka ya kuskure nan ba kuskure ba ne a bisa taƙiyya ya yi shi kawai shi ne قال شيوخهم حينئذ بالتقية للمحافظة على دعواهم domin kiyaye wato a kiyaye domin su yi supporting in maganansu da suke cewa shehunansu ba sa kuskure bi ismati a immati domin kare wannan matsayin na cewa limamansu fa suna nan ba sa kuskure tilkal ismatu allati bi suqutiha yasqutu al mazhab shi'i wannan isman da suke cewa tana faduwa to duk mazhaban shi'a ta fadi kenan to ta ya za a yi su kare shi sai suka kullo da tukiya ta zaman to ita ce garkuwa yasqutu al mazhab shi bi akmalihi bihamdillahi ta'ala rabi'an na hudu muna bayani akan irin guduma da taqiya take bayarwa role da take play in min aqidatihim fi tuqiyya wato a ta dalilin aqidan su na taqiyanci din nan in sai aka samu ta aqida ta kullo kuma a karkashin wannan ana mabda'u wujubi mukhalafati ahli sunnah wato yanda su yi a zona amfani da ita domin su yi initiating din yanda za su rika saba wa mazhaban ahlus sunnah idan ka ka hadisi ko kuma waɗansu maganganunsu ka aje kace to shehi maganganun ka inan da kai kaga sunan mun bincika na ahalus sunna daidai ne da ka daidai ne da na ahalus sunna ba su saba ba kuma sun ce saba wa ahalus sunna wajibi ne a mazhabansu kan makala mun bincika fa maganan da kai inan ga ta daidai da na ahalus sunna a ce ni na a bisa taqiya na faɗa a bisa ta ƙiya ce so ba ta eh ba ta yi daidai da tasu ba in ka ce ta yi daidai ta tasu to tasu a bisa haƙiƙa suka fi kuma ta a bisa ta ƙiya na faɗa wa anna fihi hidaya in ka ce fa shiriya tana cikin maganan ahlus sunna din domin mun ga abin da suka faɗa shi kai ma ka faɗa sai su ce a'a ni nawa a bisa ƙiya ne na faɗa dama taƙiyya shine ka furta saɓanin abin da ke zuciyarka wa anna ma warada an a'immatihim min muwafaqati ahli sunna duk wani magana ko waɗansu maganganu da suka zo daga bakunan limamansu ko waɗansu ayyuka da suka yi da suka suka suka yi muwafaqa da ahli sunna sun su ce innama huwa min babi taqiyya fa su yi shi a bisa taqiyanci ne saboda ta ya za a yi maganan ma'asumi suna ganin su ma'asumai ne ba sa kuskure ba sa mantuwa ba sa sha'afa ta ya za a yi maganan su a ce ta zamanto daidai da na amawa su waye amawa ahlus sunna amawa ahlus sunna kenan ta ya za a yi su ba ma'asumai ne a ce maganan su ta yi daidai da na ma'asumi shi ne su ce nasu a bisa taƙiyya ne suka faɗa iftarau ala abi abdullah suka kirkiro ta hujja suka danganta ta ga abu abdullah wato kusai, radiyallahu an annahu qala wai ya ce wa hashahu me hashahu wata fauko bai faɗa ba har ga Allah suna so su yi supporting in maganar su inna su karfafa ta wai sayyidina Hussein ya ce idza warada alaikum hadithani idan hadisai biyu ko maganganu biyu suka zo muku mukhtalifa ne masu saba wa juna ka karanta wannan hadisi shehi ya ce kaza kaza kaza bai da kyau ka karanta wani hadisi ɗaya shehi ya ce kaza kaza yana da kyau ko kuma suka fito daga bakin mutum ɗaya makalla a satin da wuce kace kace kaza kaza kaza kaza yana da kyau sannan ga wannan makon kace bai da kyau to shine malami yace iwai husaini ya ce idan magana biyu masu saba wa juna suka fito daga bakin malami daya to ku duba cikin maganganun ku auna wanne ne cikin maganganun ya saba na ahlus sunna to shi za ku rike ina fata an gane ko yawa idan kuka ga su ahalus suna suna kan na a din ne to ku ku ɗauki hadisin da yace a a'a idan kuka ga ahalus sunna su suna kan na an ne ku ku ɗauki na wanda yace me eh a samu dai kawai kun saba ahalus sunna kaga zaɓa kawai za ta yi ba wai yanzu hujja da abin da za a bi a'a idan muka ga wanda ya ce eh wannan sai mun to mu duba ama wannan waɗannan makiyan mu akan wanne suke kace eh ai su akan eh ya halatta ne to mu mu ce bai halatta ba idan kuma suka duba ahli sunna amawa da gidadawa din yadda suke ce musu sun ce bai halatta ba ko sai su ce to mu mu ce ya halatta ta yadda dai kada su kuskura dai su faɗi abinda zai muwafaƙa da waɗancan su wai abin da wai fa kuzu bima khalafa alqauma ku ɗauki maganan da ta saba wa mutanen mutanen su wai mutanen ai ahlus sunna in kaji an shi'a suna ce mutanen kenan ahlus sunna kenan in kaji suna ce gidadawanka ahalu suna kenan in ka ji suna ce amawa kenan zaune gari banza ahalu suna maƙiyanmu ba fa ba yahude ko kirista ba a'a ahalu suna suna da yadda suka laɗuba daban-daban daban da suka bama ahalu suna saboda haka wani in yana tafsiri zai ce to wannan maganan dai ta mutanen ne sai a wuce kawai a dunkule kawai kai ka gane <laughs> na fata an gane ko ok sai ku duba littafin da suka wallafa mai suna wasa'ilu shi'a mujalladi na nawa volume 18 shafi na 361 za ku sami wannan magana a kai su abinda suke determining maganarsu in suka gama akwai magana mai karo da juna a maganar shehunansu abinda zai bitamini musu wanne za su ɗauka sai su duba wanne ahalu sunna suke kai kawai sai su ɗauki ciki waɗannan maganganu su ɗauki wanda ya saba ma wancan to shi na ɗayan da ya muwafaka da waɗancan fa ko ba ku gane ba ɗayan da ya muwafaka da na ahalu sunna ba sai su ci a na ya faɗa ne bisa taƙiya yana tare da wannan eh nashi bisa ta kiya ya faɗa e wani condition ne wani situation ne ya samu kansa a ciki sai ya faɗi abin da ke sabanin na wannan ina fata an gane kun sa a can farko farkon littafi an ce in shehi ɗaya ya yi magana limami ɗaya ya yi magana shi ne ma na biyu yake nufi ko shi ne na hukun ma shi ne na hukun yake nufi in ka gana ma ka ce ma kawai shi ne maganan Allah ma domin suka ce maganansu in ce ne yake baya sabawa idan a cikin limamansu akwai kabiru da zubairu da dalhatu to sai dalhatu yake kaza ba kyau in ka ga dama sai ka zo ka ce kabiru yake kaza ba kyau in ka ga dama ka ce zubairu yake kaza ba kyau in ka ga dama ka ce Allah ya ce kaza ba kyau domin sun ce maganar a ɗanfare da na juna suke in ɗaya magana haka take in in cen har wajen Allah ka ga da ce Allah ne ya faɗa in ka ga dama ka ce wannan ne ya faɗa in ka ga dama ka ce wancan limami ne ya faɗa don maganar su ba sa saba juna ba sa contradicting juna to inda duk aka samu contradiction na maganar wannan da na wancan sai ake ce maganar su ɗaya ne ɗaya ya faɗa ne saboda wani situation ne na taqiya shi yasa yayi warantin shi faɗi haka mun gane da abin to taqiyan nan garkuwa ce sosai da suke takama da ita sai sa suka ce wanda bai da ita ma bai ma da imani wanda bai da ita ma ba mumini bane wanda bai da ita ma kafiri ne wanda bai da ita ma ba zai shiga aljanna ba wa fi riwayatin a wata riwaya a wata riwaya da aka tambaye shi fatawa zai sai dina Hussein ya ce idan kuka samu maganganu biyu ko hadisai biyu sun zo muku masu karo da juna daga malamanmu limamanmu na shi'a to fa kuzu bi ab'adiha min qawlil ama ku ɗauki wanda take nesa da maganan amawa kun gane sai a duba wanne ne ahlus sunna ke faɗa dan aka aka ce ahlus sunna suna cewa A ne to su su ɗauki wanda ta yi nesa da A din idan kuma suna cewa a'a ne to a ɗauki wanda take nesa da a'a ɗin don a saba ma yahuda a don a saba nusar ku ba kwa gani kamar yadda manzo Allah ya ce mu rika saba ma yahuda by all means in suna can muna nan ba kwa gani shi ma uh, uh, uh, wannan abdullahi bin saba ɗin shi ma yana kokari ya mai da martani ne ga wannan tunda an annabi ya umarci musulmi komai nasu su zaɓa wa yahudawa to su ma baka gani wanda ya ƙirƙiro wannan mazhaba ta shi'a tunda ba yahudi ne shi ma baka gani rama yake eh mu ma in abu ya taso mu ɗauki abin da yake sa'ani na me ahlus sunna bi ma masu bin muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan maganar ku duba footnote na biyu ai abinda ake nufi da al'amatu akwai in bracket can al'amatu su ne ahalu suna dama mun san da wannan ah, qala nuri tabarasi babban shehin su mai suna annuri at-tabarasi yace mazhabul amati in kaji an ce mazhaban amawa suwaye amawan akramakallah suna sune allazina sammau anfusahum bi ahli sunna wal jamaa Mu'amawa a wajenmu in ji shehinsu na shi'a su ne mutanen da suka raɗa wa kansu suna wai sunna wal jama'a ka duba littafi mai sunan faslul khitab faslul khitab shafi na ashirin da takwas al-muqaddima za ka samu wannan to wancan maganar na cewa kuma nan sun kawo definition na al'ama inna yanzu kuma maganan gaba ɗaya fa kuzu bi ab'adiha min qawli amati ibn da uku ku duba jawabat ahli al-mawsim fil adad war ruqya shafi na nawa na goma sha hudu mawallafi shine lil mufid al mufid shine mawallafi fa alamatu isabatihim lil hajj kaga nan wato alaman da za ka gane su sun yi ga sun yi daidai da gaskiya shine mukhalafatu ma alaihi ahlus sunna ko shine saba abinda ahlus sunna yake kai shine su a wajen su alama ce ta ta cewa sun yi daidai duk abinda suke sai sun tsaya sun ga mai ahlus sunna suke kai sai su yi su kullum mizanin auna cewa suna kan daidai shine su rika abin da ya saba wa abin da ahalus sunna ke yi ina su. hatta walau wafaka qawlu ahli sunnati alquran ko da maganganun ahalus sunna din su yi daidai da na alqur'ani wa kalamar rasul sallallahu su yi kuma daidai da maganganun manzon Allah to su dai saba ma wannan din shine daidai a wajen su? kama huwa wafiqun kamar yanda kan za ka iya ganin wannan a bayyane fi i'tiqadi shuyukh mazhabi shii wato a aqidan shaihunan madhhaba ta shi'a an fahimci wannan ko taqiya da abinda kuma ya jibince ta da irin guduman da take yi da kuma yadda suke fakewa da ita ta zamanto musu garkuwa da samun mafita mu je tambaya ta ɗari da talatin da hudu mahiyar raja'atu menene arraja'atu a wajen shi'a waliman kunu kuma wannan kalma ta raja'atu in nan gawa take kasancewa sannan wa ma aqidatu shuyukhi ash-shi'ati fiha sannan me aqidan shehunai shi'a game da ita kalma ta a rajat a can attaqiya kalma ce ta Hausa ko ta Larabci ta Larabci sai da muka fassara ta aka gane ta to ita ma ar-raj'atu kalma ce ta Larabci ma'ananta dawowa bayan mutuwa dawowa bayan mutuwa wannan shi ne ar-raj'atu Eh, idan shehi ya mutu yan kwanaki kaɗan zai iya dawa back to life shi ne arraja kiristoci ba su da wannan aƙidan in ce annabi isa ya mutu kuma ya tashi bayan kwana ya mutu ran juma'a ko yaushe ina wurin ka dade ya ga kan bible yaushe ya mutu yaushe ya tashi ma ran ka dade eh, a wajen waɗannan fa kiristoci ne da eh, shi na ce iska mene eh wai yaushe ya mutu yaushe ya tashi eh friday ya tashi na monday dan kwana uku a a eh. eh, good friday ne shi ne ran da ya mutu ku duba good ne rana good friday ran da ya mutu kenan shi kuma ran da ya tashi a ce ista a takaice dai su ma suna da sam aqidan na cewa limaman shi'a suna mutuwa kuma su dawo kuma ka ga su din ne ba wani bambanci shine ma'anan arraja'atu me raja'a ya da a larabci to dawowa bayan an mutu shine ma hiyar raja'atu yanzu ka fahimci ma'anan kalmar waliman ta kunu suwa suke da wannan suwa da suke wannan suke da wannan damar na a mutu a dawo za mu ji su a ansa sannan mai aqidan ahadu shi'a ciki suna condemning din ta ko suna rusun rungume ta da gaske shi ma za mu ji a wannan tambaya mu a wajen ahadu sunna in ka mutu ka mutu ka yanka ka tashi yanka ka tashi ko kuruwanka bai taki mutane ne kai suke tsoro sai na zo fatalwan wani ba wata fatalwa ya mutu ya mutu kawai to jawab da amsa an raja'atu definition kenan ma'anar raja'atu هي رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا رجعة كثير من الأموات إلى الدنيا شيني داوا ما في يوم ما تتوزوا الدنيا أما قبل يوم القيامة na shehunansu da waɗansunsu in sun mutu za su dawo amma kafin kafin tashin kiyama dab da kiyama in sun mutu sun mutu final ken amma suna mutuwa su tashi su mutu su tashi ka duba wannan magana a footnote na hudu a wa'idul makala cikin littafin su mai suna a wa'idul makala shafi na arba'in da shida alƙaunu fi raja'ati wal bada'ati wa ta'alifil qur'an a gargashin babin da yake bayani akan arraja'atu dawa bayan mutuwa wal bada'atu da gano kuskure ina fata an gane Allah yana abu can hayya gano mitin hayya gyara shine albada'a ina fata an gane ko ya wani abu sai wani abu ya ɓuyan mai sai can ya gano sai ya gyara shine aqidan bada'a wai Allah yana da wannan mata alisul qur'an da cewa qur'anin nan wallafa shi sai aka ba magana Allah bane to karkashin wannan chapter za ka samu wannan magana in suka tashi ta dawowan za su da a fatalwa ne ta wata halitta daban suka ce fi suwarihimul lati kanu alaiha za su tashi ne a tsofto insu da suransu yadda kasansu a haka suke tashi ina fata an gane ko wannan shi wato bi ma'ana in mutum konewa ya yi wuta ta kona shi ya mutu nan ya nuna ya nuna abin nan in ya tashi ba a hakan zai tashi a tsafin shi zai tashi kenan yawwa tunda sun ce za ku tashi a yanda aka san su ta kalau su kana ganin su ka ce ah ne kuka na an ce ka muke ce eh shekara hudu da suka wuce ba ga kuma ina fata an gane ku duba al-masdar sabiq sam abin nan littafi wanta reference hawailul maqalat amma sai dai shafi na saba'in da bakwai zuwa saba'in da takwas ne a wannan to suwa masu dawa bayan sun mutu warraji'una ila duniya fi itiqadihim masu dawa zuwa ga duniya bayan sun mutu a bisa aqidansu hum annabiyul khatam shine annabi wai cika makin annabawa annabi a wannan ya ƙarya su kana? kun san dalili dalilin da suka ce annabi in wani ya taso nan gaba yake shine annabi muhammadu karka musa sai ya naɗe ya yi naɗi ya sa alkebba ya fito ce shi ne in kana da wannan aƙidar karka ja in ya fito ya ce shi ne annabi muhammad abinda suke kaji sun wa sa'irul anbiya da sauran annabawa shi ma hikiman wani ya je ya yi naɗi ya naɗi yayi naɗi yayi naɗi ya riƙe wata sanda sai ce shi ne annabi Musa Sai kuma ka ce na gamu da annabi Musa biya ka zo kana ta tsalle ka ga ba wa irin ka ku tabbata duk wanda za su kullo din cikin su ne su za su yi naɗin su ce shi din ne haka nan wal a'immatul ma'asumuna da limaman su ma'asuman nan goma sha biyu duk suna da right ko kuma suna da wannan ahaliya daman su dawo bayan sun mutu saboda haka karka yi mamaki nan da shekara goma wani ya kullo maka ce shine sayyidina Hussein in kana da wannan aƙidan dama an dasa maka cewa suna iya dawa bayan sun mutu zuwa ga duniya ba za ka ja ba za ka ja ba ba ta ni ne sai na ali ba shi bai ne farkon imafinsu da suka nada ba ka da ja sayyidina ali ya bullo sayyidina ali ya bullo sayyidina ila sai dai ya bullo ta can eriyan su ba sai ya bullo ta can to shine wannan don kuma sai ya sa maka sababbin kiskoshi ya ce bayan na mutu din nan ga abin da na gani a kabari ga abin da na gani a aljanna mu ne kawai a cikinta kan da amawa eh ai ta kawo sababbin kiskoshi ta kwakwa yawa ya ce lahira ya gani sun da ya mutu kan ya tsego gashi ya ƙara ƙarfafa mutane akan balala ya ƙara tabbatar da mabiya akan shirka Allah rufa ko ya ce a kabarinsa ɗin nan fa an nuna masa wanda bai kawo abu gidan limamai fa ya ga dai ana dukan wani kana da imani ya mutu ya je kabari shekara ya dawo don Allah duk abin da ya ce maka ba za ka yadda ba zai yadda shi ɗin tun da ya imani ya mutu ya dawo ya ce to kuna taƙaita wajen haƙƙin limamanku da shehunan saboda haka ku ba da himma wajen kawo buhunhuna iri na nau'i kaza da nau'i kaza da nau'i kaza kuma duk filin da shehi ya ce ya rike karkaja yana da iko ya zaba duk mun gansu a kiyama an mana bayani mu dawo mu ƙara jaddada muku Allah rufa mana abu sai suwaye na uku bayan limaman su ma'asumai ku duba dan yaudara ne aka fara da annabi Muhammad don su maka shigo shigo sai suka tafi dukkan sauran annabawa sai suka shigo sai suka makala limaman su wa man mahabba fil islam da wanda ya musulunci nan tsantsa a zuciyar shi ba kurki ba munafurci wa man ma fil kufri da wanda ya tsantsan kafurci a zuciyarsa amma duna sabaqatil jahiliya wanda bai kai irin kafiran jahiliya kafin zuwan musulunci ba al mu'abbar an hadil mustadafin wanda ake kiransu mustadafin sannan nan suna dawa shi kuma mai tsantsan kafurci ta kila don ya dawo ya ɗanɗani kuɗansa ko yana ne oho waɗannan da ya su ne annabi muhammad sassan da sauran annabawa da kuma limamansu ma'asumai da wanda yake da tsantsan musulunci a zuciyar da wanda yake da tsantsan kafirci a zuciyar amma banda kafiran fa jahiliya kafin zuwan musulunci wannan magana su duba da'iratul ma'arif al'alawiyya shafi na mujalladi na ɗaya shafi na ɗari biyu da hamsin da uku lijawab tara tara su ne mawallafin jawad tara tara wa amma an aqidatin fiha to me matsayin aqidan a game da wannan a mutu a dawo din jirgin ko sun runguma fakar kana shaikuhum wa allamatuhum al-mufi akwai babban hamshakin shaidinsu mai suna al-mufidu mai amfanarwa yace wattafaqatil imamiyyatu dukkan aqida na limamai goma sha biyu din nan sun yi ittifaqi ala wujubi raj'ati kathirin min al amwal bisa da bisa wajabcin wajabcin dawon waɗansu mafi yawa daga cikin matattu ila duniya zuwa ga duniya nan kabla yawmin qiyamati kafin tashin ne alkiyama sun ittifaqi consensus ne ma wajibi ne masu dawo kawai dole ne masu dawo kawai za mu ji me dawo me suka nace sai sun dawo za mu ji me amfanin dawon ka mutu ka dawo kuma me amfanin za su nuna maka wani amfanin da za su yi a can duk wannan ana bi ne ana bi ne can a nuna maka don su yaki a karkashin tutar sayidina ali za su da a matsayin sojoji ne na sayidina ali shine kuma komanda can karshen abinda suke su kara nuna maka lallai sai duna ali na kai lallai fa ba ku kusa bane tunda annaba ma sun dawo har suna yaƙi a karkashin tutan da tutansa wannan maganar ku duba footnote na bakwai a wa'idul makalati shafi na arba'in da shida alƙawlu fi raja'ati wal bada'ati wa ta'alifi al-qur'an waftarau riwayatan sai suka kirkiro wata riwaya da za ta yi supporting ta karfafa wannan wai sun ce laisa minna man lam yu'min bi karratina duk wanda bai yi imani da dawowar mu bayan mutuwan mu ba baya tare da mu jin shehunan shi'a limaman su wai sun ce duk wanda bai yi imani da dawowar mu bayan mutuwa ba baya tare da mu karrati na dawa bayan mutuwa a iza kunna izaman nakhira tilka idan karratun khafira kafirai da suka ce yanzu idan muka dawo muka rididdige muka zama to kasusuwa yanzu za mu da back to life wai za a tada mu bayan tashin siyama? to lalle in za a ta da mu tilka izan karratun wannan tayarwa ne wanda take cike da asara da nadama shine karra din sannan wa yastahilla mut'atana laysa minna duk wanda bai yadda da dawon mu bayan mutuwa ba bai halatta mutu'ar mu ba mutu'a baya tare da mu auren mutu'an nan temporary marriage irin wanda suka yi mutu'an nan da ke to duk wanda bai yadda da halaccin mutu'a ba bai yadda da dawon mu bayan mutuwa ba kafin kiyama ba kafin a yi kiyama mun san ana dawa bayan mutuwa amma yaushe ranar da za a yi busan kaho na biyu a'a su za a daɗin ne kafin kiyama za su dawo su yi waɗansu aikace-aikace kuma sai can kuma su ƙara mutuwa sai tashi na kiyama ɗin final da suka ce duk wanda bai halatta aƙidan ta mutu an nan ba bai yarda da dawon su ba mutu baya tare da su kwata-kwata to sai mai in ba ka tare da shi zai ba ka aljanna to sun ce su ne masu aljanna wannan maganar ku duba a sharhi na takwas footnote ɗinsu mai suna man la yahduruhu al-faqih sunan littafin kenan shafi na mujalladi na uku volume kenan shafi na ɗari biyar da tamanin da hudu can kuma idan ka duba akwai hadisi na arba'in da hadisi na arba'in dubu hudu da ɗari biyar da tamanin da biyar babu mut'ati a karkashin babin mutu'a shi kuma a nan za ka samu cewa wanda bai halatta mutu'a ba baya tare da sai ka duba a tafsiru safi sunan tafsirin su mujalladi na nawa na ɗaya shafi na ɗari da arba'in daidai a karkashin suratun nisa ta ci aya kenan fa mastamta'atun bihi min hunna fa'atu hunna ujura hunna fariida za ka samu a karkashin wannan aya sai kuma littafi na uku wasa'ilu shi'a volume littafi na goma sha hudu mujallabi shafi na nawa na arba'in ɗari hudu da tamanin da hudu hadisi na goma babu ha babin halakkan halatta ita mutu'a sai ku duba kuma littafi na hudu a ka'idun ismai a shari'a littafi mai suna mai fayyace a ka'idun ismai a shari'a shafi na 240 na li ibrahim az-zanjani az-zanjani za ku samu wannan wa qala shaykhuhum al su ya ƙara da cewa a ƙara shi'atu shi'a gaba ɗaya sun ijma'i sun rikin consensus haka alaiha fi jami'il asar sun tabbatar sun yi imani sun ittifaki akan dawowan dawowan malamansu da waɗansu su bayan mutuwa kafin alkiyama sun ittifaki gaba ɗaya na kowane zamani kowane zamani sun ittifaki a kai babu ɗan shi a wani zamani da suka zo suka ce su ba su yadda ba a shi an zamani farko sun yadda na biyu na kowane zamani haka suka ce wasu na bainahum kashamsi kai wannan ma aqidar ma bayyananniya ne karar a tsakanin shi'a kamar yadda kashan fi rabi'atin nahar kamar yadda rana take bayyana a cikin yini rana tana buya a yini to haka kawai wannan aqidar tasu ma kai yadda da dawon matattu kafin alkiyama ma karara take kawai ba ma boyayya ba ce kai ne watakila ba kuwa a wajenka ka duba biharul anwar inda aka yi nuna maka ittifakin su mujalladi na hamsin da nawa uku shafi na ɗari ɗaya da ashirin da biyu wa qala tabarasi wal hurru amiliyu muzaffar babban shehin su mai suna tabarasi da hurrul amili da al muzaffar da waɗansun su suka ce bi annar ata mawdi'un wato aƙida na cewa shehunansu na mutuwa su dawo wannan al'amari ne ma ijma'u jami'i shi'atul imamiyya wannan ijma'i ne na dukkan shi'awa masu bin aƙidan limaman nan goma sha biyu ka duba majma'ul bayani fi ulumil qur'an mujalladi na nawa na biyar shafi na ɗari biyu da hamsin da biyu li abi ali al-fadl ibn al-hasan al wanda ya mutu a shekara ta 549 hijiriya ta'u dinnan bi mana almutawaffa almutawaffa wanda ya mutu sannan ku duba kuma littafi mai suna al-iqazu min al bil burhani ala raj'ati littafin da ke tabbatar da hujjojin cewa ana mutuwa a dawo kafin alkiyama shafi na 63 zuwa 64 a babi na biyu fil isharati ila al-istidlal ala sihhati ar-raj'ati wa imkanha wa wuqu'iha a babin da yake tabbatar da hujjojin ingancin mutuwa a dawo da kuma faruwan haka da kuma yiwuwan haka waye mawallafin li Muhammad bin Hassan al al-Amili wanda ya mutu a shekara al eh, dubu eh, ɗaya da ɗari ɗaya da hudu sai biharul anwar mujalladi na hamsin da uku shafi na ɗari da ashirin da uku a ƙarƙashin babu raja'at littafi na hudu na biyar ko sai a ka'idul imamiyya fi saubihil jadid shafi na ɗari da arba'in da hudu shi ma aƙidatu na fi raja'at in ka duba aƙidan su game da mutuwa dawa bayan mutuwa bal kai suka ce kai bugu da ƙari ma wannan aƙidar ta a mutu a daɗin nan min daruriyati mazhabi shi imamiya yana daga cikin ginshikai da rukunai na menene na mazhabar shi'a inda jami'il ulama'il ma'arufin a dukkan malaman shi'a sanannu wal musannifin al mashhurin da masu wallafe wallafe masu shahara ku duba shi kuma al iqaz min al hajjat shafi na 82 akwai haqqul yaqin mujalladi na biyu shafi na 297 kuma abin da ke baruri tabbas ne a wajensu to duk wanda suna da wata ka'ida wai duk mai musun tabbas a wajen yan shi'a kafiri ne wa qad hakamu ala anna munkiri daruri kafirun kama taqaddama in in an ce maka kaza fa bai da kyau in a shi'a sun hana kaza in ka ce Allah Allah an ce baruri ne ma kai ci a'a to shi ke na yi sarai domin kana musun abin da suka kira shi baruri to shi ke wa anna man la yusaddiqu bir raj'ati duk mutumin da yake musun cewa ana iya tashi bayan an mutuwa kafin alkiyama to wannan maka huwa radun alallahi da Allah mai yake kan Allah mai yake karyatawa kan fastarau ala ali bin abi talib saboda su samu hujjan tabbatar da wannan magana da karfafa ta sai suka kirkiro ta hujja suka manna wa sayyidina ali annahu kala wai shine da bakin sa yace alhali wa hashahu wa hashahu me wa hashahu atafau kwata kwata bai faɗa ba wanda abinda sayyidina ali yace iyazu billah wa man ankara duk wanda ya yi musun annali fil ardi cewa ni innan sayidina ali fil ardi karratan da karra ina mutuwa undawo undada mutuwa undawo undada mutuwa undawo wanda ya musun wannan abun baya kasancewa da ni a doron kasa wanda ya musun wa da'awatan da da'awa ni ina dawowa in yi magana ba in yi da'awa in mutu in dawo in yi da'awa in mutu in dawo ku yi da'awa in mutu wa audatan ba'da raja'a bayan na dawo kuma in dada dawowa bayan na komo in dada dawowa duk wanda ya kuskura ya karyata wannan hadisan kama kuntu kadiman sannan in na dawo in a sabon a haka za a ganni kamar yadda nake a dacan ba canji duk wanda ya musun wannan ko ya ja ko ya ja faqad radda alaina wannan yayi rejectin din maganan ya mana raddi wa man radda alaina duk wanda ya musun ko yayi raddi, ko yayi rejectin wani abin da ni na faɗa faqad radda ala Allah to da Allah ma yayi Allah ma yayi raddi magana Allah ya yayi raddi magana Allah ya rijekti wannan maganan ku duba ta al’iƙazu min alhaji a cikin ma sunan littafin shafi na 344 zuwa 345 albabul ashiru fi zikri jumlatin min al’akbari har zuwa ƙarshe za ku samu wannan da izinin Allah subhanahu wa ta’ala suna jin a za a inda bari mu ƙara salayi uku ne a ta'ali da waɗansu ayoyi da za su rugurguza wannan aƙida laqad abtala Raja raja'aka bi qawlihi subhana shi Allah da kanshi yayi ne yayi condemning wannan aqidan na cewa ana mutuwa a dawo kafin gobe kiyama yace hatta idza jaa ahaduhumul maut qala rabbi irji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون وبقوله تعالى ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون ولن آية بيكو يكون متردي آية تفرقه الله يشي دك إن كافر يكي حتى إذا جاء أحدهم الموت Har yana ta kafurci yana ta kafurci yana shirka har lokacin da mutuwa za ta zo ta diran matsayansu kwana a nan ne zai rika zari ido ya ce rabbir ji'un ya Allah a dawo da ni mana a dawo da ni a jinkirta mu la'alli a amalu salihan fi ma tarattu domin kunje ku yi ayyuka masu kyau in gyara mummunan aikin da na yi na bari a baya Allah ce kalla bai taɓa yiwa ba innaha kalimatun wa qailuha ni Allah ni na faɗi wannan kalmar ce in ajalinka ya zo ba a ne ba dawa wa min wara'ihim barzakhun ila yawmi yub'athun ku je barzahu tana jiran ku transit inda za a zauna ina ne barzahu kabari wani transit ne ka baro duniya ka ka san malahira baka je ba wannan shine inda ake jira Allah ce su je can kabari na jiran su su zauna a kabari a transit kafin alkiyama ta zo su a kabari masaya ita su su ɗanɗana duk abinda za su a kabari karami ne wani nuzikan na min azabin adna za su fara ɗanɗana dunan azabin akbar annaru yuraduna alaiha guduwan wa ashiyan wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashaddal azab wanda suke ɗanɗana Allah ce su je su zauna cikin kabari tukuna yar madakata kafin a zo kiyama kaga Allah ya daka musu kafi ba dawa aya ta biyu Allah ya ce alam yarau su kafure da suke ja da annabi Muhammadu sallallahu suke musu sai wai su suna da karfi menene ba isa a halaka su ba alam yarau ba su yawo bane a duniyan nan su ga kam a halakna qablahum min al-quruni su ga generation nawa ne muka halakar da su irin su adawa samudawa mutanen annabi lut mutanen annabi nu fir'auna da mutanensa da yace ana rabbukumul a'la ga sunan a yashi a cikin teku ba su je su ga irin waɗannan mutanen ba ne da muka halakar su je su duba man annahu ilaihim la yarji'un akwai wanda ya taba dawa babu babu ba dawa in na gama da alkarya in ji Allah na gama da mutum ba ka sace gani ka ta za a yi su waɗannan su ce ana ganin shi wani ya mutu ya damu gan shi wannan shi ne zai dai ya yanka titir ya tafi wata ƙasa ya makale ya yi shekara goma ya ce ya mutu ya dawo dole kuma ya rikice ya canja kana duk irin waɗannan aya ta mutu rijon da ta mutu rabbi da fata Allah ubangiji ya mana albarka ya kare mu ya kare mana to kuma Allah ubangiji ya shirye su wanda suka fada wannan aƙidan. Allah da mana da su hanya Allah ubangi ya kare mu ya kare mana zuriyar mu ya kare al'umma subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh